Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. a jiya juma'a ne tsohon mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan tsaro michael flynn ya amsa laifin yin karya ga jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta amurka kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu binciken kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka na shekara ta 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin trump da rasha bayan da ya bayyana gaban kotun tarayya wadda ke cike makil a birnin washington dc filin mai shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon janar ɗin soja mai ritaya wanda ya ajiye aikinsa 'yan makonni da farawa a fadar White House ya amsa laifi guda da ake tuhumar sanayin karya ga jami'an FBI akan wasu tattaunawa da ya da jakadan ƙasar Rasha na wancan lokacin Sergei Kislyak jim kaɗan bayan kammala zaben shugaban ƙasa. Hukuncin tuhumar da ake ma mafilin kan kai har shekaru biyar a kurkuku amma bisa ga tsarin hukuncin ɗaurin Amurka ana iya kyale shi ko a ɗaure shi har zuwa watanni shida. Amma masu gurfanar da ƙarin sun ce za su iya neman a rage masa lokaci idan filin ya bada haɗin kai wajen ba su muhimman bayanan da za su taimaka musu a binciken da suke, wanda mai bincike na musamman Robert Mueller ke jagoranta. Yanzu haka dai ba a sanar da ranar da za a yanke masa hukuncin ba. a ɗaya ɓangaren kuma shugaba donald trump ya bayyana rahotannin da ke cewa yana ƙoƙarin tilasta wa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ajiye aikinsa a matsayin labaran bogi jiya juma'a shugaba trump ya kafe a shafinsa na twitter yana mai cewa kafofin yaɗa labarai yana cewa na kori rex tillerson ko yana kan hanyarsa ta barin aiki labaran bogi ba zai bar aikinsa ba kuma yayin da mukan samu rashin daidaito kan wasu batutuwa ni ne mai yanke hukuncin ƙarshe muna aiki tare kuma amurka ta dawo da mutuncinta ranar alhamis na ta gabata ne kafofin yaɗa labarai suka rawaito wani babban jami'in gwamnati na cewa cikin 'yan makonni masu zuwa shugaban ƙasa zai iya maye gurbin tilasan da shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka ta cia director mike pompeo sai dai baki ɗaya fadar white house da ma'aikatar harkokin waje sun mutunta wato sun musunta wannan rahoto Aƙalla sojojin Somaliya biyu da 'yan bindiga goma sha biyu ne aka kashe a jiya Juma'a lokacin da mayakan ƙungiyar Alshabab suka kai wa jerin gwanon motocin jami'an tsaron hari a yankin tsakiyar ƙasar Somaliya a cewar wani babban jami'in yankin. 'yan bindiga sun kai harin kwantan ɓauna ga jerin gwanon motocin jami'an tsaro da ke ɗauke da gwamnan hiran alejaid usman da kuma wasu manyan jami'an soja kusa da ƙauyen his da ke da tazarar kilomita 80 a arewa maso yammacin birnin Baladwin. Da yake magana da sashen samaliyanci na muryar Amurka, kwamandan sojojin tarayya a yankin, Janar Ahmed Mohammed, ya ce mun kashe mayakansu goma sha biyu kuma mun rasa namu sojojin guda biyu. ya ce gwamna da sauran jami'an soja da ke wannan tafiya babu abin da ya same su kuma sun ci gaba da tafiyarsu To ana shi labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Habasha ta ce za ta rufe baki ɗaya sansanonin 'yan gudun hijira 27 da ke kasar cikin shekaru goma masu zuwa, kuma za ta tsugunar da mutane zuwa cikin al'umma. ƙasa ɗaya ce kawai a afirka tafi ƙasar habasha yawan 'yan gudun hijira a cewar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sama da 'yan gudun hijira dubu takwas da hamsin ne daga sudan ta kudu da somalia da yamal da kuma eritrea ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin habasha ke kula da su a cikin watan satumban shekara 2016 shugabannin kasashen turai suka alkawarin samar da ayyukan yi ga 'yan gudun hijirar kasashen afirka na yankin sahara da zumar rage kurarar bakin haure zuwa kasashen turai an wa habasha tabbacin samar mata da tallafin dala miliyan 500 da kuma bashi daga bankunan zuba jari na turai a madadin barin 'yan gudun hijiran su yi aiki daga ƙarshe matar ɗalibin jami'ar princeton hiyu wang wanda yanzu haka ke gidan kurkuku a birnin tehran kan laifukan da suka shafi leƙen asiri lokacin da yake bincikensa na makaranta a iran ta yi kira ga shugaban amurka donald trump da ya sa baki kan maganar mijinta tana mai cewa ta dogara ga allah ta dogara ga fadar white house a wata hira da sashen mandarin na murya amurka ya yi da matar wang hawachu ta ce na gwada duk wasu hanyoyi a baya amma dai da karshe a bayyana ne cewa dole ne sai fadar white house ta saka hannu kafin a samu a sake shi labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. zubar da hawaye na ba da san raina ba da ke sanya mai nazari ya arini ko korana har abada da sake raina yake kwana mai ban kwana zuciyar ka kai damu sama aiki za ka riga shi na rike na isa ana gama babban arziki kai ka gama babban arziki kai gani yi da na to ma da kafin mai nisa ga muhammad nasiru birnin yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan nasarar da aka samu na cimma yara fiye da miliyan uku wajen yi masu rigakafin cutar shan inna a cikin wannan shekara ta 2017 da muke bankwana da ita. Shi ma rahotonmu na biyu zai magana a kan taron bita domin inganta rigakafin cutar shan inna da ya gudana a cikin watan Nuwamba a maradin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan abinci mai gina jiki ga ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana akan wada kan iyaye a jihar Bauchi domin su ba da 'ya'yansu a yi musu rigakafin cutar kyanda. Shi ma rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan illar da cutar siga ke yi wa mace mai juna biyu da jaririnta matukar ba a ɗauki matakin zuwa asibiti domin kula da su ba. Baya ga waɗannan rahotannin. za mu kawo maku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse inda a yau Florence Adebola jami'ar kiwon lafiya daga sashen abinci na asibitin za ta yi wa taron mata bayani akan mahimmancin shayar da jarirai nunan uwa sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. wani wani ya ta so ta mai shan ba hawaye ido na zuba suke ba kauta kafafu na gudu ta makar da bariya gashi zuba cikin jiki na sakuwa kin min komai laifi ya biya sauka hawaye ido na shaidar kauna kwana zuciyar ka kai damu sama aiki za ka riga shi na rike na isa gama babban arziki ka rike ka isa ka gama babban arziki A cikin wannan shekara ta 2017 an sami nasarar cimma yara fiye da miliyan uku a jihar Neja waɗanda aka yi wa rigakafin cutar shan inna. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto. Kimanin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar miliyan goma sha uku ne aka ɗiga ma ruwan allurar rigakafin cutar shan inna a cikin wannan shekara ta 2017 a jihar Niger, Najeriya. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce sun yi zagaye biyar ne na aikin rigakafin a cikin wannan shekarar da ke shirin karewa, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Duka mun yi 5 rounds this year wato zagaye biyar eh an yi rounds guda biyar uh, a kowane average round an samu wurin 2.6 million kids aka yi immunizing under 5 ba eh, so kuma in ka yi calculation za ta wurin 13 million kids kenan da muka yi wato miliyan kuma yawa cikin wanga um, shekaran ba 2017 Eh, so kuma next year uh, we are looking forward eh, za mu samu um, taimako daga jama'a mun fara wani program da ke kiran shi community champion watan ainihin wanda za su ɗauki nauyin ƙara taimakon masu ba da rigakafi kenan a kowansu anguwoyi so za mu samu yara youth da kuma respected people a community din kuma mun samu commitment especially eh, daga churchill local government za su samu za su ba mu goyon ah, ba ah, a wangan sabon program ɗin da ke duka state za mu yi shi duka kowane award ah, za mu ci gaba da mobilizing wa'annan community champions ɗin so da next year zai zama na mu za mu yi samun organization mu da ya wuce ma wanda Har ya zuwa yanzu dai ana buƙatar haɗin kan jama'a a kan aikin ba da rigakafin cutar ta polio domin tabbatar da an samu cikakkiyar nasarar da ake buƙata kamar yadda Dr. Hayyana Uzo ya yi ƙarin bayani. Ƙoƙarin da suka yi ta bamu na goyon bayan nan shi yasa ma har da shi mun kusan mu kai lokacin da za a ce lallai wannan ah, matsalar polio ya gama da shi. idan suka ba mu ci gaba da aka ba mu goyon baya kaga mun kusa nan da nan in an ga lokacin ya kai ba samu kesi na polio ba kaga nan da nan sai mu ci to Allah mun gama aiki amma yanzu ka ai yanzu ne ma yi kamata mu samu goyon bayan jama'a da sosai ci gaba da ba mu goyon baya. Dokta Yahaya na darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A maraɗin jamhuriyar Nijar ma nasarar aka bayyana an samu a taron wata-wata da likitoci da ma'aikata kiwon lafiya suka gudanar in ji mu shu'aibu mani. duka masu ruwa da tsaki kan sha'anin shoshawar ga kan cutar inna su amsa kira ga taron bitar shoshawar ta gabata wace galibin likitoci daga sassa daban-daban na jihar maraɗi suka gamsu da wannan sakamako malam idris abudu malamin waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko wannan magani na rigakafin shan inna wato a cikin jihar mu ta maraɗi yaro miliyon guda da dubu biyu da hamsin da ɗaya kenan a takaice cikin kashi ɗari an ba kashi ɗari ba biyu wannan magani kamar yadda aka saba ne yaro sabo aihuwa zuwa shekara biyar sannan shi vitamin sinadarin vitamin a an samu an ba yaro miliyon guda da ɗari da wasu 'yan kai kenan wannan an samu an ba ɗari bisa ɗari duka an ba yara ɓangaren wannan magani na tsutsa ciki yaro miliyon guda da yaro guda kenan nan ma an samu wajen cikin kashi ɗari an ba ɗari ba biyu wannan magani sau tari idan aka ci shan rigakafin cutar ina waɗansu ƙwayan kan yi tumƙa da warwara wannan karo gidaje sittin da biyu suka ƙi wannan shawa yayin da likitocin suka shawo kan arba'in da takwas sai dai abinci kas galibi waɗanda suka ƙiya amma Maraɗi gari suke malam idris abdu da ƙara haske. A cikin 62 ɗin nan an samu an ciwo kan 48 cikin 14 ɗin nan dukkan sha biyu cikin garin maraɗin to nan ne muke da matsala wannan guda biyu ɗin cikin sha hudu ɗin ƙasar bororo to duk wani matsala ta ne za ku magance ta ko kun ku shawo kanta a dukkan gunduma inda ake yin wannan aiki ɗin akwai komiti da ake sawa idan wannan komiti ya yi bakin gwalgwado bai samu ba to suna aiko mu a nan jiha inda ke suke kawo mu raskwana cewa lalle mun samu matsaloli ga wasu gidaje a hana to mu kuma mu ma sai mai aiki akwai kwamiti na wato na jiha wanda ke lissa ya zamna ya gayya yaya ne ya kamata in sarki za a kira a shaida mashi ya dauki matakai to shi yasa muke so mu tattauna tare da uwayen yara don su gane su ma sarakunan gargajiya uwayen kasa na iya bakin nasu kokari haka ya sajin ta baki malam sani turaki wakilin sultan din katsinan maradi in jiya ma aka ce an dasa ma yaro dan an dasa ma yau a ba ba shi da wata matsala ƙara garkuwar jikin shi ne wannan yaro saboda in aka ce yaro ya kamu guda ga unguwa yaro ɗari biyu ke kamuwa cikin wannan unguwa da wannan ciwo na polio don haka ake cewa rige a kashi ya yi magani. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. Masana harkar kiwon lafiya sun bayyana cewa sakaci da halin ko'in kula ke haifar wa yara ƙanana cutar tamowa duk wada haihuwarsu da ake yi lafiya kalau. Halimatu Abdullahi na da rahoto. A mafi yawancin lokuta yayin da aka haifi jariri akan haife shi cikin ƙoshin lafiya ba tare da wata matsala a tattare da shi ba. amma cikin kwanaki kaɗan na farkon haihuwarsa sai ya fara fuskantar matsaloli da kan jefa shi cikin larurar tamuwa to ko me ke janyo haka? To gaskiya haka ne mukan sami irin wannan cases ɗin da yawa. Za a haifi yaro cikin ƙoshin lafiya amma daga an kwana biyu zuwa sati ɗaya sati biyu yaro yana rarramewa jiki ga fata jikinsa tana yi yaƙunewa to a gaskiya rashin bawa yaro nono zalla wanda ake kiran shi exclusive breastfeeding shine yake kawo mana irin wannan matsalolin su iyayen yara ba su ba wa yaran wadataccen nono da ya kamata su ba su sha idan an kwana biyu suna ga kamar yaran su sati ɗaya zuwa sati biyu sai su rinka dama musu kunu ko kwakwo suna a tacin din shi da nono suna ba su suna sha to wannan shi problem din ne yake sawa yaran sa ke tsambarewa gaskiya rashin nono ne wadatacce to ba ki ganin cewar ganin an haɗa ma, yaro abinci guda biyu din nan ba shi zai ƙara sa shi jikinsa yayi kyau ba a gaskiya ba shi bane nono aka ce a bashi ko ko matsayin shi daban nono matsayin shi daban nono shine abin da yaro yake bukata a wannan lokacin tunda bai kai matakin da yaron zai fara cin abinci ba bane tunda lokacin da yaro yake cin abinci daga wata shida zuwa sama ake fara bashi abinci shi ko koko yana cikin abinci To amma kuma wasu lokutan wasu iyayen za su ce ai su gara su fara ba ma yaran su abinci din nan bai fi wata ɗaya ba wata biyu wai dan kada gaba yaran su ki cin abinci. Gaskiya wannan ba shi ne ba. Da zarar lokacin cin abincin yaro ya zo zai ci to ai ba abinci aka ce a basu mai tauri ba ana so a basu abinci mai ruwa-ruwa. Kamar shi wannan kunu mun yadda za a iya ba su kunu a hada da dan madara idan ma abincin ne za a iya samun wake a dan dafa mai laushi a rinka bawa yara idan lokacin cin abincin su yayi amma idan lokacin cin abincin su bai yi ba suka ba su to gaskiya yana sawa yara kumburin ciki da tsamurewar jiki saboda ba samu wadataccen nono ba da zawayi su rinka gudawa saboda rashin samun wadataccen nono a jikin yaro to muna faɗakarwa cewa da zarar uwa ta haifi yaro ta bashi nono zalla kada ta ba shi ruwa sannan na bi ta tsaftace jikinta da muhallinta da shi kansa yaron to idan har za a tsabtace za a kiyaye to insha Allah ba za a samu matsala ba to saboda haka shi ne muke faɗakarwa akan iyayen yara da su ci gaba da bawa 'ya'yansu nono zalla kada su haɗa su ba su ruwa saboda ruwa yakan kawo matsaloli da dama tunda a cikin nono kashi casa'in ruwa ne saboda haka wannan ruwan ya isa ya gamsar da wannan yaran da aka haifa su kula kuma su nuka kai su riga kafi kowane lokaci zahira ya haya na dada kenan jami'a a fannin kula da bada abincin yara da ta yi bayani a kan matsalolin da yaran ke fadawa a hukumar lafiya matakin farko reshenta da ke karamar hukumar gumal a jihar jigawa alimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. A jihar Bauchi ana ci gaba da faɗakar da al'umma mahimmancin rigakafin cutar kyanda ga ƙananan yara. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana ƙoƙarin da suke yi na faɗakar da al'umma a kan cutar sharatuwa. Muna da yara wanda muke so mu cimma miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a cikin kwanakin nan da aka ware wato daga talatin ga watan zuwa shirga watan Disamba. A ciki za mu amfani da da kowane gunduma wanda muke kira fix posts wajen yi guda biyu a asibitoci guda biyu wanda haka sai a kokari a san wannan ta hanyar local government da aka yara sannan kuma banda su akwai wayansu wanda suke nesa da asibiti muna da wanda muke kira mobile eh, teams ko kuma temporary posts wanda za mu kai su ko a kasuwa ko a masallatai ko a coci-coci ko a duk da muka yara ko a tasha wanda nan ma za a yi amfani da su wasu kuma mobile ne za su je wanda muke kira heart reach wajen da ko yanayin ruwa ko rashin hanya yakin sa ba za a iya zuwa wajen ba ko kuma su ba su fitowa ba teams mu za su je su same su duka duka dai muna da tim da za su yi wani aiki guda 1428 kuma kudaden da aka ware ko kuma dai aka planning za a ware saboda wannan ita jiha za ta ba da miliyan 27 akwai kuma kuɗi na logistics wanda yawanci unicef ne suke kawo miliyan 67 akwai kuma social mobilization wanda dole sai an shiga kowane ward an yi campaign an yi eh, sa mutane su san da abin musu zo asibiti wanda an ware shi wajen miliyan goma ne wanda yanzu ake so a fara dan baka fara da wuri ba babu awareness kuma an ka duk abin da ka baka sa mutane sun san da shi ba ko da ka je ka san asibiti ba mai zuwa dole sai an yi mobilizing mutane sosai da muna da jan hankalin iyayen ƙasa da tabbatar cewa kowanne gunduma hakimi mai anguwa ya shiga cikin wani abu don abu ne na kasa gaba ɗaya kuma muna so mu tabbatar cewa bauchi ba a barta a baya ba mun yi amfani da wannan don kare mu daga irin wannan miyagun cututtuka. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shin ko mai sauraro ya san irin illar da cutar siga ke yi wa mata masu juna biyu da jariran da ke cikinsu idan ba a ɗau matakin kulawa da su a asibiti ba? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana. Dr. Ibrahim Mai Gezawa ƙwararren likita ne na masu fama da wannan cuta ta suga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Ya bayyana matakan da mai cutar suga ya kamata ta ɗauka tun kafin ta samu ciki. Ciwon suga a yayin da ya samu mace da take da juna biyu akwai abubuwa guda biyu na farko zai iya wa ita kanta macen illa haka kuma zai iya wa jaririn da yake ta illa na in muka ɗauki ɓangaren jariri misali a watanni uku na farko na ciki wanda sannan ne halittar yaro take haɗuwa to a wannan watanni in aka samu siga bai sauka yadda ya kamata ba to lalle akwai yiwuwar a haifi wannan yaro da na kasa saboda shi ciwon siga idan siga ya hauhawa sosai a wannan lokaci to lalle yana kawo tangarda wajen samar da cikakkiyar halitta ta, ta yaro so saboda haka za a iya samun yaro da, da nakasa eh, na biyu ko da a ce an haye wannan siraɗin idan ya kasance mace cikin nan ya ci gaba ba a samu wannan matsalar ta na eh, kasa ba to kuma kasancewa eh, eh, siga din yana hauhawa to shi kuma yaro zai haifar masa da wani yanayi na yadda zai yi girma ya kasance in an zo haihuwa a samu matsala sai ga wasu yaran ana haifar su sun fi kilogram hudu nauyinsu saboda hakan an zo haihuwa akwai matsala ta haihuwa sai ga sai an kai ga yin aiki a ce a yi tiyata sannan a fitar da yaro to haka kuma bayan ma an haifi yaron to sannan akwai matsalar sigansa ya sauka nan da nan saboda abin da yake faruwa shine duk da cewa eh, shi insulin na uwa ko da tana yin allura insulin yayin da take da ciwon siga kuma tana da juna biyu to insulin din baya bi ta maybe ya shiga jikin yaro to amma kuma in ta ci abinci shi sigan da za a samu daga wannan abinci da ta ci shi yana iya shiga jikin yaro to saboda haka in ya shiga jikin yaro shi kuma yaro eh, jariri yana da pancreas dinsa to shi kuma wannan pancreas eh, saboda shigar wannan sukarin jikin yaro zai saki shi wancan sinadari na insulin to sai ya saukar da wannan sigan a yaron ya zama an samu daidaito to a yayin da aka samu an haifi yaro mabiya an yanke cibiya to kaga dan glucose din da yake cikin yaro ya tunzura shi wannan pancreas nasa ya saki insulin to kuma babu glucose din nan da nan insulin din daga ya fito zai kona ko kuma ya saukar da wannan glucose sai a samu yanayi na karancin siga a shi kansa jaririn da aka haifa abin da ake kira hypoglycemia to wannan kuma sai ya haifar da matsala bugu da ƙari shi eh, jaririn da aka haifa daga uwar da take da ciwon siga wanda ba a kula da shi sosai ba ko da ma ya cika wata tara ɗabi'arsa tamkar ta bakwai ce saboda haka duk wasu matsaloli da ake sa samu da jaririn da yake ni. to shi ma yaron da yake ko dama ma wata tana cikakke aka haife shi amma kuma uwar tana da ciwon siga kuma sannan ba a kula da shi da shi ma dai kamar haka yake saka duk matsalolin za ga shi ma yana da su amma dakta idan mace ta bi matakai da aka bata a asibiti wannan matsaloli za su haifu eh, gaskiya ba za su haifu ba asali ma abin da ake so shine mace ta tabbatar a yayin da za ta samu juna biyu siganta ya zama daidai daidai yawwa to shi yasa akan so duk mace da take da ciwon siga kasance an samu wata cibiya ta musamman a manyan asibitoci wanda aka haɗa masana da za su kula da irin waɗannan matan wanda za su ba su wanda shawarwari za su bi saboda kaucewa matsalolin da ake iya samu a yayin da siga ya hau kuma sannan aka samu juna biyu saboda a ba su shawara in ma ya kama ni a yi wani eh, tsari na iyali saboda a hana samuwar eh, juna biyu a wannan lokacin har sai an samu daidaito a yawan sigan su to lalle a wanzar da wannan yadda dai za a samu a samu cikin a haife kuma lafiya lau wani illa ne ga ita uwar yawa illoli kuma ga uwa shine wato dukan matsaloli da ake iya samu a mace mai juna biyu kama daga kamar hawan jini da ake iya samu a masu juna biyu wanda da can ba su da shi ko kuma zuwa matsalar jijjiga da sauransu dai to ita macen da suke da ciwon siga to wannan matsalolin ma an fi samun su a ita mai ciwon siga din fiye da wace ba ta da ciwon siga to kaga illar da shi ciwon siga yake wa ita macen kenan Dr. Ibrahim Ɗanjimai Gezawa kwararren likita a bangaren masu fama da cutar siga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabo. Yanzu kuma sai babban asibitin garin dutsen jihar Jigawa inda malama Florence Adebola jami'a a ɗakin abinci ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya zan yi magana akan shayarwa mun san daga farko idan muka zo awo akan gaya mana akan abin da za mu ci so ka ki fara shayarwa dole sai kin ci wannan abinci nan da ake gaya miki ki daga dakin awo shi ne ake kira shayarwa shayarwa shi ne wannan farin madara da yake zuba daga nono uwa bayan in ta aihu ha kuma yaron ya tsotsa shi ruwan me yasa ana shayarwa shayarwa shi ruwan nonon ya kunsu shi kaɗai ne a cikin abinci da yake tare da dukkan sinadarai da yaro yake bukata don ya yi girma don ya samu kuzari sannan shi ruwan nono ya kunshi kashi uku akwai na farko shine ake kira a turance ake kira cholesterol za ku gan shi shine yalwa da zarar mace ta aihu shine na farko yana da ruwan dorawa wannan shi yana da amfani sosai a cikin a jikin ɗa shine na farkon um, rigakafi da uwa za ta ba ma da domin shi wannan ruwan nonon yana tare da sinadarai da za su kare yaro daga cututtuka na biyun shine mara kaurin za ku gan shi ruwa-ruwa shi ma yana da amfaninsa a jiki sannan na ukun shine haimik mai kaurin zan yi magana akan mai kaurin nan mata da yawa ba sa son su dinga ba da mai kaurin nan sai su ce wai ɗanye ne to shine yana da sinadari da zai sa yaro ya yi girma sai kin zauna kamar minti goma zuwa minti goma sha biyar kina ba da nono ɗaya kamin ki soya zuwa ɗayan. Malama Florence Adebola kenan jami'a a ɗakin abinci na babban asibitin garin dutse take yi wa mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse da ke jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.